I love you too. Ki wacce mai daɗi. Ki haƙuri kamar yau ne, ni ma ƙage nake in. Ki mafarki da ni. Anya Nasir ɗina ne kuwa. What's the man I fell in love with? Ɗaya, Stephanie ɗaya. Daɗin kowa an yanka ta tashi, zango na shida. Zai zo muku ashirin ga watan Afril da ƙarfe takwas na dare.